coso Dalilan da ke sawa mutum ya rasa ƙasa suna da yawa. Misali idan wata doka ba bata wa uwa damar samarwa ɗanta takardar kasancewa ɗan ƙasa sanadiyar halaye na nuna bambanci. Idan misali dokar ƙasa bata ba da damar samar da takardun shaidar kasancewa dan ƙasa ga yaran da aka tarda cikin ƙasa amma ba san iyayensu ba. Yaran da ba a bayyana aihuwarsa ba da takardar aihuwa kuma iyayensa ba su da takardun aihuwa ba iya yi masa takardar shaidar kasancewa dan ƙasa kuma ba iya ya kawo hujjar dan ƙasancinsa. Me ke iya faruwa ga wanda bai da ƙasa. Euh, Abin ke iya faruwa ga mutumin da bai da alaƙa da wata ƙasa shi ne rashin dacewa da hakoki na tushe kamar hakkin zuwa makarantar boko. Misali a Nijar, makarantar boko ta gwamnati an tanada ta ne domin 'yan ƙasa wanda bai da hujjar cewa shi ɗan ƙasar Nijar ne kuma bai da takardar shaidar cewa ɗan ƙasa a ka'idance bai iya karatu cikin makarantar gwamnati. Ba ku iya samun fasfor na bulaguro idan ba ku da alaƙa da wata ƙasa kuma ba ku iya samun kariyar lahiyar ku daga ƙasa idan ba ku da hujjar cewa ku dan wannan ƙasar ne. Menene Nijar take yi domin yaƙi da rashin ɗan ƙasanci? Domin haƙi da wani al'amari, Nijar ta ɗauki alƙawula da dama na ƙasa da ƙasa. Da farko ta amince da wani fasalin aiki na duniya na 2014-2024, ta amince da wani fasali na yankin Sidiyawo na 2017-2024, sannan kuma a taron Majalisar Ministoci Nijar ta amince da fasalin ƙasa na 2019-2021, kuma ta rattaba hannu kan yarjejeniyar aiki tare da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da takardun ƙasa ga yara da ke cikin haɗa garin rasa ƙasa ana gudanar da kamfe akai-akai domin sauƙaƙawa jama'a samun takardun ƙasa c'est ta civil et la nationalité. Suwaye suke iya fadawa a cikin wani al'amari na rashin dan kasanci. Les personnes à risque d'apatridie c'est notamment les populations. Mutanen da ke fuskantar hadarin rasa a ƙasa musamman su ne waɗanda ke rayuwa a cikin yankuna inda Nijar ke da iyaka da kasashe makwabtanta kamar Najeriya, Benin da Burkina Faso. Da yake babu ƙayyadaddar iyaka da ke nuna cewa wannan kauye ko wannan unguwa na wannan ƙasa ko na waccan ne. Kuma akwai yara da ke kauyuka da cibiyoyin karɓar marayu da ba'ar labari akan iyayensu kuma akwai al'ummomi makiyaya da kowane lokaci suna cikin kai da kawo tsakanin kasashenmu ba tare da sun mallaki takardar kowace ƙasa ba.